قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال يتي ياجي daga Muhammad bin Sirina sayyid tabi'i tabi'i mai girma awwalu man qasa iblis farkon wanda ya kiyasi shine iblis wa ma ubidati shamsu wal illa bil maqayis ba komai yasa aka bautata wa rana da wuta ba shi da kiyasi tunane shi wannan yana da kaza wannan yana da daraja wannan yana da amfani wannan kiyasi to kuma mas'ala nassi ake bukata in akwai nassi ba a bukatan kiyasi ko hadi ko zancen kowane ne ce farkon wanda ya kiyasi shine wa shine iblis da aka ce yayi ma annabi adamu sujada sai ce ana khairun minhu farko abin da yace ana khairun minhu to ina inda me aka ce mishi yayi wa yace ce sujada to shi kenan sai su sujjada ya biya ya ce ana khairun minhu na ni na fi shi to sai kuma kiyasin nashi ya zo ya zama kuskure kuma ba daidai ba rashin hankali ne ma ya ce halakta ni wa halaktahu to shi ne malaman tafsiri Sheikh Muhammad Lamini Shagiti Allah ya ci kansa da gafara ya yi bayani da yawa ya ce ai wannan kiyasi ma kuskure ne da wuta da kasa wanne ne ya fi alkhairi ce duk abin da wuta ta shiga kora su take yi kasa kuwan kasa ɗaya sai ka ɗabi dubu in kasa kaza shi kaza aka yi duk baki da wuta tana kura tana barna kasa ko tana kawo tana yi shuka ai menene a rayu a kanta aka ce wannan kiyasin ma ai kuskure ne ma girman kai ta ayan wannan girman kai ne wannan ya wuce wahami girman kai ne Allah ya ce maka yi sujada shikenan ga nassi nassi shine umrin da aka baka kai to sai kai tunane to na fi shi ya za a ce na yi mishi sujada to yanzu ba wanda ya ce kai sujadan kake kallo ba an fahimta da ka kalli wanda ya ce kai sujadan magana ta kare قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر عن الحسن أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس وهو أول من قاس <clears throat> قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانا عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي an masruqin annahu qala yace masruq yace inni akhafu au akhsha an aqisa zilla qadami ina gudun na yi kiyasi kafata ta zame na je ma'ana na halaka kenan to shi yasa sai bai yi ba kenan ko قال أخبرنا سرقة بن الفضل قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشعبي قال wallahi yace ya rantse da Allah la in akhaztum bil maqayis la tuharrimunna al halal wa la tuhillunna al haram wallahi kuka yi kiyasi za ku halatta haram ku haramta halal abu ya fi karfin hankali kuma ka ce hankali zai yi hukunci amma nassi ya faɗa shi kenan قال أخبرنا الحسن ابن بشر قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن عامر أنه كان يقول يتي عامر الشعبي كنا ما من كلمة أبغض إلي min ara'aita ara'aita yace ba kaliman da na tsara kaman me ka gani me ina me kace yas'alu ar-rajulu sahibahu fa yaqulu ara'aita wa kana la yuqaisa shi amiru shabi baya yin kiyasi qala akhbarana sadaqatu ibn al-fadl qala hadathana yahya ibn sa'id an zibarqan qala nahani abu wa'il an ujalisa ashab ara'aita yace abu wa'il malamin ya hana da zauna wajen malaman da suke ji da kiyasi suke kiyasi ara'aita me kace me gani me ka gani me kace me ka gani قال أخبرنا سرقة ابن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال يتي لو أن هؤلاء كانوا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك da a ce suna zamanin manzo Allah ara'aita ara'aita to da sai a ce yas'alunaka yas'alunaka قال أخبرنا إسماعيل ابن أبان قال أخبرني محمد ابن هو ابن طلحة عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت يا أبا حمزة والله نايم قناتكين إلمي ولو وجدت بدا ما تكلمت da na samu dama wallahi da ban yi magana ba wa inna zamanan akunu fihi faqihu ahli al-kufa zamanu su'in an kenan kenan kuma kowa ya san Ibrahim an-Nakhai babban malami ne amma yace zamanin da ni kama na zan zamo malami ne a zamanin an yi wannan zamanin ya munana eh ci kuma kowa ya san shi babban malami ne قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال قال عمر يتي إياي والمكايلة يعني في الكلام يتي أهر كي هنكلي كربنا مكايلة مقايسة كنا كياس قال أخبرنا حجاج البصري قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال شهدت a شريحا وجاءه رجل yace na halarci majalisin shuraya wani mutum ya zo mashi min murad daga murad faƙala sai ce ya aba umayya madiyatul asabi masu kiyasi ginin ya ce ya aba umayya mece diyar ɗan yatsu kala ashirin ashirin ya ce kowace yatsa diyyanta rakumi goma kala ya subhanallah ya ce ya subhanallah asawa'un hatan ya subhanallah kowace yatsa diyyanta goma ɗaya suke karamar yatsa da babban yatsa duk ɗaya suke kaga kiyasi ko don me za a ba babban yasa ashirin goma a ba karamar yasa kuma goma an ga kiyasi kenan قال يا سبحان الله أسوأ هاتان جمع بين الخنصر والإبهام فقال شريه شي شريه يتنبيش يتي يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك هنك نكون ننك دل درجة سؤالي hannunka da kunninka duk darajar su ɗaya ne fa innal uzuna yuwariha ash-sha'ru wal kummatu wal imama ai kunnen ka gashi na iya rufe kunni rawani na rufe kunni hula ma za ta rufe kunni shi yasa muhimmancin kunne ai bai kai hannu ba amma kunne za ba da nisuddiya hannu ma za ba da nisuddiya to ina kiyasi fil yadi nisuddiya wai haka inna sunnata sabaqat qiyasakum yace kai tunka sunna ta riga kiyasin ku tunda akwai sunna me za a yi da kiyasin ku fattabi' wala tabtadi ka bi karka yi bid'a karka kirkiro fa innaka lan tadilla ma a bil asr matukan kana rike da hadisi ba za ka taɓa bata ba amma za ka yi aiki da kiyasi za ka bata qala abu bakrin fa qala li shabi she shabi yace ya huzali <coughs> kai da kake kiyasi kace dan me za a ce duk yatsu baki ɗaya da babban yatsa da karama diyar su ɗaya ce sai ce to ina tambayanka lau anna ahnafaku da abu hanifan kutila wa hadha sabiyu fi mahadihi akana diyatuhu ma sawa'un yanzu wannan ɗan yaro da ke kwance dan jinjiri a kashe shi da abu hanifa a kashe shi duk ba diyar su haɗai ba ne ba akwai maji cikin diyar wannan imam abu hanifa kenan da darajar shi kashe shi an kashe menene da menene da kuma wannan ɗan jinjiri kankani wancan rai ne wannan kuma rai ne ba haka bane ba ce ce ina diyan ina ina kiyasin qultu na'am qala fa ayna alqiyas don ina kiyasi in kiyasi na aiki ai inda zai aiki kenan babban mutum ba babban mutum kare ba babban malami wanda duniya duke fa'idantuwa ne da wannan dan jinjiri da ke dan dan jinjiri wanda bai fara shi kansa bai fara moran kansa balle ba more shi amma tunda nafsu bin nafs abin da ake so a bi kar a kirkiro قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال قال معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يتي يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي والرجل za a buɗe alkur'ani wala qad yassarna alqur'ana lidhikr mace za ta karanta za ta haddace yaro karami zai karanta zai haddace namiji zai karanta zai haddace a yi musabaka a je a yi kaza a yi kowa yanzu yana iya karatu faya kulun rajulu to da ya zama da karatu ana yi ne ba don Allah ba ana yi ne don a samu ɗaukaka a duniya sai kaga mutum ya ce qad qara'atul qur'ana falam uttaba na karanta alqur'anin na haddace na yi kalkala na yi tajwidi na yi mudud na yi komai ban samu kowa ban samu mabiya ba wallahi la aquman bihi fihim la'alli uttaba wallahi zan tashi in za a yi taro ni zan buɗe da karatu kowa ya gani a sanni ko zan samu goyon ba in samu mabiya fa yaqumu bihi fihim fala yuttaba yayi kuma bai samu mabiya ba fa yaqulu qad qara'atu alqur'ana falam uttaba wa qad qumtu bihi fihim falam uttaba la ahtaziranna fi baiti masjidan la'alli uttaba alhazira garke kiyawai abu zan gina masallaci gidana in katange yi masallaci gidana in zauna ina ta tajuyi ina karanta alkur'ani cikin musabaka cikin tahajjudi cikin tarawihi cikin kowa ya ji ni wadan samu goyon ana bi in samu mabiya fa ya'tazir fi baitihi masjidan fala yuttaba yayi haka kuma bai samu mabiya ba fa yaqulu sai yace qad qara'atu alqur'ana falam uttaba wa qumtu bihi fihim falam uttaba na haddace alkur'ani na yi cikin taro na yi musabaka na yi menene da kai masallaci ma na gina kofar gida na zan tashi sa speaker duk duniya su ji ne har yanzu ban samu mabiya ba wallahi la'atiyannahum bi hadithin la yajidunahu fi kitabillahi wa lam yasma'uhu an rasulillahi sallallahu uttaba kun san sirrin da ke cikin wannan magana babban magana ce ba zan je in kawo musu hadisi ba shi cikin alkur'ani ba shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yiwa na samu na samu mabiya shi yasa kowa ya kirkiro shi dangana zuwa wa kowa ya kirkiro shi dangana zuwa saboda me shi yasa kowa shi ya dangata nashi ya ce nashi shi yafi kuma daga manzon Allah ne kuma daga manzon Allah ne manzon Allah zai zo ya tarwasa jikokin shi haka manzon Allah zai zo sahabban shi da suka je yaki a yanke kudin wannan a yanke hancin wannan duk ya koya wa insu abubuwa ya kyale su sha wahala sannan ya zo ya biyo ni sannan ya zo ya biyo ka ko ya biyo iyayena ko iyayenka ya je ba su mummunan zato kenan game da manzon Allah sallallahu alaihi yasa kowa yana danganta nashi ne saboda ya samu me. shi kenan ka samu alkur'ani kana yi ka ce baka samu mabiya ba e me ya amfanin mabiya in eh, kun fahimci sirrin hadisin me ya amfanin mabiya eh eh me ya amfanin mabiya mabiya wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kaza wannan ya ɗauki nauyin eh, menene breakfast malam shi zai kawo wannan zai kawo biredi wannan zai kawo madara wannan sukari wannan kaji wannan mm, abincin gidan ko a ɗauki nauyin duk abin da ke duniya ce a ɗauki nauyin malam malam ya ji daɗi ya kama ma ƴaƴansa ya zaniyan tatsa ƴaƴansa su zo ba su aiki komai suna ci suna sha da jikoki duk abin da ka gani din nan duniya abin da ake sirri abin da ake saboda abin da ake yi saboda shi ke eh? ya ba sai da komai ya fi kowa kudi a to ka sani ba kenan na karanta alkur'anin ba kawo min komai ba na sayar da kiratun ba kawo min da an kawo ya ce bai samu komai ba ana sai da ilimin kenan ana sai da karatun kenan ana sai da komai kenan kowa ya je gida ya kai kowa ya kawo kowa ya kawo kuɗi in an samu haka shi kenan malam hankalin shi kwance yana zaune gida da 'ya'yan shi da komai da komai ba lallai sai 'ya'yan shi karatu ba gada za su yi lalle sai sun yi karatu ni da kai muke karatu abokin karatu shekaru mu ɗaya har muka girma kafin ka yi aure ma ka haifi ɗanka kafin na yi aure na haifi ɗana ka zo ka yi aure ka haifi ɗanka ya tashi bai ɗaya bisa goma karatun da muka yi bani da kai wanda za ka mutu ka ce ɗanka zai gaje ka ni kuma je ina mana duk karatun da muka yi ban da karatu kenan eh قال معاذ فإياكم وما جاء به فإن ما جاء به ضلالة kowa zai حدا سلسلة ne daga ni zuwa iyaye na zuwa kaza manzon Allah shine kakanmu manzon Allah wajen shi na karbo manzon Allah wajen shi kaza shi ke nan kowa kuma aka hada abu da manzon Allah shi ke nan sai ya sadaukar da rayuwarsa ya ba da kuɗi ya ba da rai da lafiyarsa ya ba da komai da komai kuma ta karkashin kasa wallahi ƙarya ake ai ko ga wannan <laughs> yaya ai kalkala ai mujawwada ai menene da menene duk mai ake nema in ba duniya kake nema ba kai da Allah ba alkur'ani ko ba sunna kana daki kana mana baka da daraja wajen Allah baka da daraja wajen Allah to wannan bai ishe ka ba me kake so shuhura in za a raba a raba da kai in za a yi da kai ka samu kuɗi kana jin daɗi wai ba ji a waje babun fi karahiyati akhdhir ra'i babin da yazo na bayanin an riko da ra'ayi wannan ra'ayi wani ne wannan ra'ayi wani ne wannan ra'ayi wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya yace taraktu fiikum ara annas me yace taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi ba'di kitaballahi wa sunnati in ka bar su ka bata ka halaka ke an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك هو ابن مقول قال قال للشعبي ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به wayannan duk abin da suka faɗa ma sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai riko da shi kai aiki da shi wa ma qaluhu bi ra'ihim fa alqihi fil hush duk abin da suka faɗa ma da ra'ayinsu ka jefa cikin matsayi in aka ce ga maganar manzo Allah ai babu ra'ayi babu wani mazaba قال أخبرنا العباس ابن سفيان عن زيد بن ابن حباب قال أخبرني رجاء ابن أبي سلمة قال سمعت عبدة ابن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زماني هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت إتي لا يدّى da waɗanda muke cikin zamani ɗaya kada mai su komai nima kada su tambaye ni komai su yi zaman su ne zamana saboda za su zo ne suna tambaye ara aita ara aita ara aita ara aita an fahimta to shi yasa su yi zaman su ne zamana ba sa tambaya ta ba na tambayar su قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال يتي an karbo daga sayyidina abdullahi dan mas'ud yace hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khattan yace manzon Allah ya ja mana layi layi mi kakken layi thumma qala sa'annan sai yace hadha sabilullahi wannan hanyar Allah kenan tariƙar Allah kenan hanyar Allah kenan ga tariƙar Allah thumma khatta khututan sa'annan layi miƙaƙƙe ɗin sai aka yi gefe gefe aka yi layi gefe gefe wannan za zaka fada rami wannan zaka fada wannan zaka har an yaminihi wa an shimalihi thumma qala sa'annan sai manzon Allah ce hadhihi subulun هذا سبيل الله هذه subulun. wannan hanyar Allah kenan miƙakkiya ita kaɗai. wa'annan kuma hanyoyi kenan wannan zai fada da jefa karami wannan zai fada ka karkashin gada wannan zai halakar da kai wannan zai dero da kai wannan in ka shige su ba yadda za a yi ka fita lafiya ala kulli sabilin mina shaitanun ya du ilai waɗannan subulin da manzo Allah ya ce ya ce kan kowace hanya ɗarika akwai shaidan da yake kira a zuwa yana kiranka don ka bar me sabilullahi an fahimta sun matala sa'an na karanta wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna haza sirati mustaqiman tabbas wannan shine hanyata ita ce hanyata mustaqiman mai wala tattabi usubula sai me in kuka bi subul sai mai faru fata farraka biku wannan ya haka wannan ya haka wannan ya haka wannan ya haka an sabilihi sai ku bar hanyar Allah sai ku bar hanyar Allah tarikar Allah sabilillahi sai kun bar shi ana barin hanyar Allah sai aka kama hanyoyin shedan wannan kira wannan wannan kira ka nan wannan kira ka nan yana kira ka zai jefa ka karkashin gada wannan zai jefa ka rami wannan zai ragu zai faza ma kai wannan zai halaka ka to ya za a yi su samu ka karbi wannan halaka ka bar wannan wa anna haza sirati wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum ya za a yi in na kirkiro sai ce to ni daga kakana daga ubana daga kakana daga kakanshi shi daga kakanshi shi daga kakanshi shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kin manzon Allah ne manzon Allah ne ba mu wannan ka wannan shi kuma ya fadi haka wannan shi kuma ya fadi haka wannan shi kuma ya fadi haka to mutane kuma wanda yake ba su da ilimi yaya za su yi ma cikin tunanin su san malami ma zai karya tukunna ba karamin aiki bane yana da wahala in ka gano malami kuskure ya yi waye isa ya ja da malam balle malantan ana sa barazana a ciki eh in ka ja da shi za ka yi kaza in ka ja da shi zai halaka ka in ka ja da shi da shi ake barazana barazana biyu ne in ka ja da shi za ka halaka za ka mutu za ka yi kaza da kaza ko in ka ja da shi yana da 'yan daba muridai da za ta so su zo su je su kashe kawo su yi maka za ka za ka za duk abubuwan da aka yi ma wannan abubuwan asali ke sai sa sai ga mutum yana yi tsakanin shi da Allah da dukiyarsa da rayuwarsa da komai da komai yana yi kuma ɓata ne قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء <laughs> lokacin da ake wani lokaci aka samu dama gidan rediyon kano sai suka yi yajin aiki duk kayan aiki yana wajensu sun kulle shi zama na manija ɗin kabo karatun darar buhari kaɗai ke hannun shi shi sa ba yadda za a yi kuma shi gidan rediyo ya yi aiki yasa tun safe shi a sa buhari har dare da ci Allah eh? har a dawo aiki ko shi ne sai mata tsofaffi a cikin gida ku kawo min university ku kawo min university wani dalibi na ne bai san ce kai wa ke karatu haka bai san ya san kuwa inda yake bai san cikin Kano yake ba bai san cikin Kano yake ba ka ce ai wani ne ce wani ne ya ce eh to shi kenan na karantar da shi diploma yana nan Hussein ma'ana duk wanda ya ji abin da baya so sai su yi masu hiri shi su yi masu safi shi su yi masu kaza da kaza da kaza to shi yasa kowa ke jin tsoro tsoro kuma ba zai hana komai ya same ka ba inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu an samu wani lokaci da tun da na kama aiki 1981 ko 2 har a gama shekara ba zan taba fashin aji shiga aji ko so ɗaya ba duk ɗalibi ya san zan zo bakin ajin jira minti biyar kafin ɗalibai su shiga mai karatu har a gama to duk wani wanda ke rike da makaranta abin da ya fi so kenan an fahimta kuma duk ɗalibin da muka yi aiki da shi wallahi sai ya ce sai ya maimaita amma aka samu wani vice chancellor a department aka bugu me a bani fayilin dr ahmad aka ce gashi dr ahmad yana is coordinating yana aiki ba haka ake so ba ana son kuskuren shi ne za a kore shi hod da ya faɗi wannan shi ne kuma ya canza ya faɗi ai baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza to ya aka yi in ka wajen aiki kai ne yan masinja da yan tafireta naira kaza ne kai ta basu za ka ji sirrin wuri baki daya eh za ka wuce a ko yana riya dan mika mishi dan mutum sai aka za ka ce malam ga abin da aka an ce a kawo abin nan bayani game da kai aka rubuta kyakkyawan magana aka ce ba ita take so ba so ake a kore ka kuma aka sake mummunar magana aka kai yanzu ana jira a kore ka daga nan sai na rubuta resignation na ce na daina aiki na rubuta shi lata kuma aka ce is irrevocable sai da hankalin kowa cikin makarantar ya tashi wannan da aka faɗa irrevocable na aika kofi fadar sarki mai martaba sarki fadar gwamnan kano sss commissioner 'yan sanda duk warwaje na aika musu na yi resign saboda kar a je a ce wani abu na yi aka kore ni kafin a ce an kore ni na yi resign kuma ba ba da komai kuma na yi resign kuma Allah ya rike rayuwa ta har ƙarshe to babu kuma abin da ya taro su hankali kuma sai cewa na yi resign ɗin to makaranta ba a samu abin da ake so ba to bar a je wajen oneya vice chancellor ɗin ya tashi je wajen oneya tun daga azahar har magaruba tun ya samu ganin oneya ya rubuta takarda masu jin turanci a biyu ke suka taru aka rubuta ga wani ya zo yana bata mana kwalta yana barna yana kaza yana kaza yana kaza kafin ya samu shiga wajen ya an yi foto statin takardar an aiko min kofi ba an gama ba wannan bai yi ba wanda ya zai duba ai ce yaushe fara karatun nan aka ce ai ya shekara ya ce ko wata da yana karatun nan ba zan tashi shi ba zan kore shi ba ba zan hana shi ba kuma arne ne shi yasa lokacin da na tashi zan je Nijar sai da na bi gidan rediyon Kano Rabia na ce wallahi one ba shi da laifin bai kore ba ba abin da ce min tafiya ta ce ta kama ni saboda kar a bata min suna tare da cewa arne ne dole in shi hakkin shi an gani department bai yi ba aka je Kano state gurin gwamnan Kano kuma bai yi ba sai ci vice chancellor da ya wannan sai tashi je abuja ko risana abacha ya samu ismaila gwarzo lokacin kasan ana da zafi ana mulki ana zafi shi bai san sani abacha ba kasaitin da yake ji kaman darul had kamar kasaitin da ya je ya samu inna allah yudafi wa anil ladina abu sai ya samu Ismail Gwarzo wannan ya zo ne yana mana kaza yana kaza yana kaza to me kake so so muke a deportin shi yace kenan kai ku prepare takardar deportation sai kama hanya ya tafi ya dawo Kano ya ga an gama kwana uku za zo da asuba za kama hanya fita da ni wani yana zaune wajen ya ce masu malam gurgu ranka ya dade wannan malamin shi zai ce malamin ni almajiri ne ya ce wannan malamin in kuna son zaman lafiya ku kiyaye shi ya ce ha ya ce wallahi haka ne takardar maimakon a sa hannu shi aka ta aka yi hajjar zuba a sanya mai hana wannan deportation ba banda Allah ya zai kare ka kama hanya ka ji tsoron Allah ka yi abu saboda Allah ba ruwanka da abin da zai faru hajjar zuba a san mai hana wannan deportation ba aka kai ma bata kasai gashi nan yana zagin soja yana kawo mu gani aka sa ai sojoji akwai ya ce ce sojoji ya ce ni kai baka san cikin sojoji akwai makaranta ba shi kenan <laughs> duk inda za ka yi yanzu cikin komai akwai ahalin sunna duk abin da za ka yi kana yi kana bata lokacin mhm. isa karka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah kuma karka karka ja da kowa kowa ka bashi hakkin shi ko kana ra'ayinsa ko baka ra'ayinsa ka bashi sa hakkin sa din nan ba shi yace ka bashi ba Allah ne yace ka bashi in ka hana shi ka saba ma Allah to za a yi abin da za a yi har a gaji wallahi wayannan duk ba tatsuniya bace abin da yake faruwa kenan ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات بدعوئي da shubaha me ke za ka bi babu wani kwana-kwana in ka kwana ka shiga daji duk abin da aka wata maka wallahi ba ta lokaci ne ana fahimta a hankali ko imamu darimi ya yi aiki ko bai ba ya yi aiki ko babban aiki to kaɗan kenan da za a gama darimi duk littafin hadisi kowane aka ɗauko sai ka kama baki ka ashe an yi aiki aka ajiye muka je muna bata lokacin mu قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال <coughs> كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء yace muna zuwa mu zauna kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud kafin sallan asuba fa kharaja mashaina ma'ahu ila al-masjid in ya fito sai mu mara masa sai mu tafi masallaci tare da shi kamar a je a zauna kofar gidan malam malam ya gama ya fito sai a raka shi a je masallaci a yi sallah faja'ana abu musa al-ash'ari sai ashabiyul jalil abu musa al-ash'ari wata ranar sai ya zo mana fa qala akhraja ilaykum abu abdurrahman uban abdurrahman ya fito qulna ba'du la muka ce a bai fito ba tukun fajalasa ma'ana hatta kharaja sai abu musa al-ash'ari ya zauna muna jiran alarama ya fito abla da mas'ud ma faraja kumna ilaihi jami'an da ya fito sai muka tashi duk muka tarbe shi mu kama hanya zuwa masallaci fa lahu abu musa ashe shi abu musa al akwai abin da ke tafe da shi zai fada ma abla da mas'ud sai ya ce ya aba abdurrahman ya kai uban abdurrahman inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu dazu dazu na ga cikin masallacin annabi wani al'amari da ban yarda da shi ba me ka gani canzawa suka yi baki daya ko kuwa dan kankani ka gani hankalin kai tashi walam ara walhamdulillah illa khairan yace ba abin da na gani sai alkhairi amma qala fa ma huwa shi abdullahi da da ce me ka gani qala sai ce ina ishta fasatarahu in ka rayu za ka gani kai ma qala ra'aytu fil masjid qauman halikan julusan halikan julusan yantaziruna salata kaga mutane suna zane sun yi da'ira a masallaci wannan da'ira wannan da'ira fi kulli halqatin rajulun a kowace da'ira akwai mutum daya wa fi aidihim hasan fa yaqulu kowace da'ira akwai mutum suna rike da mm, carbi ke na wani lokacin ai ba carbi ba ne mm, bin nan sakuwa suka kwaje wannan eh ana kirgawa ana kirgawa sai mutum da ya ce kabbiru mi'a ku yi takbiri ɗari ɗarci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su ɗari fayu kabbiru na mi'a fa kulu hallilu mi'a fayu hallilu na mi'a to ku yi la ilaha illallah su ɗari wannan ya faɗa. wa Kulu sabbihu mi'a ku ce subhanallahi su ɗari wannan suna kirga suna faɗa fa na mi'a qala fa ma za qulta lahu sai abla da masu da ce to kai daga gansu me ka ce musu qala ma qultu lahum shay'an intizar ra'i ai ba abin da na ce musu ina jiran ka ne ka zo ka ce me za a yi musu ru amrik qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم me ya hana ka ce musu su kirga barnansu sabonsu ka bi lamunin cewa ayyukansu na alkhairi Allah ba zai cuce su ba su kirga barnansu su tuba su daina summa maza sa'an nan sai kama hanya wa mazaina ma'ahu a ata halqatan min halqi min tilka alhilaq shezu muka zo masallaci shi muka samu wannan da'ira sai samu da'ira ɗaya cikin waɗannan da'irori da aka yi a cikin masallaci ana kabbiru mi'a hallilu mi'a menene da menene fa kafa alaihi sai ya tsaya a kansu fa qala sai ya ce ma hadha allazi arakum tasna'un me nake ganin kuna yi din menene wannan abin da kuna yi qalu ya aba abdurrahman sai ce ya kai uban abdurrahman hasan na'uddu bihi at-takbir wat-tahlil wat-tasbih carbi ne ko su kwankwani ne ko yayan dabino ne muke kirga tasbihi da tahlili da don musan guda nawa muke faɗa Kala. fa uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun Allah yudayyi'a min hasanatikum shay'un to ku kirga barnan ku sabon ku ni na lamunce muku ayyukan alkhairi da kuke ba sai kun kirga ba ba abin da zai tafi wai hakum miskin da ku kaiton ku ya ummata muhammadin ya ku al'umma ma asra'a halakatukum me yasa kuna kun gaggawan halaka haula sahabatu nabiyikum mutawafiruna yanzu yanzu da manzo Allah bar duniya ga sahabbansa da yawa basu gaba karewa ba wa hadhihi siyabuhu lam tabulla wa aniyatu lam tukassar ga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga bushewa ba ga kwa ga kore sa da ma'ana ne kwanukan sa duk ba ba su lalace ba tukunna wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa innakum la'ala millati hiya ahada min millati muhammadin yace ya rantse da Allah kuna kan wani addini yafi addinin da Muhammad ya zo da shi aw muftatihu baba dalalati ko dai kuna da wani addini da kuka kawo yafi na manzon Allah ko ko kun bude mu kanku kofar bata da halaka yaushe ke na kai wannan subhanallah walhamdulillah wallahu shi ne ya ce kun kawo addinin da ya fi na manzon Allah wa kawo tasbihin wa kawo takbirin wa kawo tahlilin amma ya ce kun kawo wani addinin da ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu yanzu da barin manzon Allah addini duniya ku je ku kirkiro wa'annan abubuwa wa ya roke ku wa kuka ga yayi qalu wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhaira suka ce wallahi ya kai uban abdurrahman ba komai muke nufi ba sai alkhairi muna nufin alkhairi ne ibada muke so muke yi mu samu lada qala wa kam min muridin lil khair lan yusibahu yace so da yawa mutum nawa ne suke son alkhairi ba samu ba don ba su bi hanyar samun alkhairi ba sun gayyaru wa baddalu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haddathana yace manzo Allah ya fada muna anna qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqihim akwai mutane za su suna karatun alqur'ani baya shige su ba zai kai ba shi cikin zuciyarsu wa aymullahi na rantse da Allah la adri la alla aktharuhum minku wallahi mafi yawancin su suna suna cikin ku da ku kirkiro wannan abin da ku kirkiro summa tawalla anhum sannan kama hanya ya gama kenan to me faru qala salama salama amr dan salama yace ra'ayna ammata ulaika al-khalq yuta'inuna yau mai na ma ma’al khawarij Waɗannan da aka ga suna yin wannan ashe khawarijawa ne munafukai ne da aka je yakin na harawar mun same su suna yakanmu ashe ba masu imani munafukai ne eh ah, ya za a ce suna yan bid'a ta farko eh ai ba lalle ne su zama yan bid'a na farko ba suna cikin yan bid'a sun kirkiro mhm. in ka karanta na soshi da ake cewa wannan da a lokacin da aka ce kullu bid'a karku bid'a karku bid'a din su ne ba lokacin su bane bayan manzo Allah ne waye yazo ya tsawata ya ce kar ayi bid'a manzo Allah sallallahu manzo Allah da kai manzo Allah da kai kada ka rena da abu manzo Allah ya ce maka kul hazi sabili ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma'ani hakka kauce ka bi wata hanya ka ce ai wannan ma na da kyau ai wannan ma na da kyau ai wannan ma na da kyau ai kaza ai kaza wallahi ka kama ai ai ai ai ka halaka kenan abadan in za ka yi kiyasi ko ka yi azanci ya zama daidai to me amfanin aiko manzanni eh tun da aka aiko maka aka ce to shi za ka bi ka shiga aljanna da a ce kiyasinka da hankalinka da ra'ayinka da sanin garinka da shishiginka da kankan banka zai ishe ka ba ai ba za a aiko maka wanda ya fi ka ba ya zo dun rayuwarsa ya dan ya gyara maka hanya ba wannan shishigi ne cikin annab cikin manzanci wanda aka aiko ma sai ka saurare shi me yace ka yi shi ne yi mala'iku su karban maka hmm. mala'iku din aiko su aka mala'iku aikin kansu suke yi ah. azanci suke yi me suke yi nassi abinda aka ce musu aka ce wanda yake kaza ku bashi kaza wanda yake kaza shi da komai wallahi ka cika duniyar nan duk da wahala mala'iku ba ruwan su da shi ba a ba su izini su baka eh, su sa lada ba a ciki abadan kai konan kankantarsa akan sunna abinda za a rubuta maki karfe nawa min a a karfe nawa yi yanzu kiran sallar ai an kara ba da uku da rabi yanzu uku da arba'in ne ko eh, tun da an ce a tashi baya son a diro kan 'yan ba baya son a diro kan Eh? ya za ku ajiye me ya za ku ajiye shi carbi shi fi da shage a kasa ba ajiye shi ake ba ya ake ajiye carbi a kar haka ka sake shi ya fada shi ke ya za ka yi اللهم اهدنا من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم